بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan mu da haɗuwa a waɗannan majalisai na tafsirin alkur'ani a wannan rana wacce ita ce ranar sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zamanto cewa ya yi daidai da ranar sha biyu ga watan mayu na shekara ta dubu da ashirin mun tare domin ci gaba da tafsirin alkur'ani a wannan gidan tv na jakada muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da za mu faɗa ya zama daidai kuma ya zama daidai da yardarsa alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد الله سبحانه وتعالى يكتب لا أقسم بهذا البلد a zance mafi inganci na masu tafsiri lamun dinnan sila ce da haka sai ya zama ma'anarsa shine uku simu bi hadal balad ina yin rantsuwa da wannan garin mana Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da garin makka akwai wanda kuma suka ce la uku simu bi hadal balad ma'anarsa shine ba sai na yi rantsuwa da wannan garin ba amma dai zahiri irin wannan sila din wacce in a wasu guraren ne in ba a qur'ani bane ana ce mata za'ida yana yawan faruwa saboda haka sai ya zama la so bi hadal balad ina rantsuwa da wannan garin wa anta hillun bi hadal balad kai kuma kana sauke kana cikin wannan garin ma'ana garin ya ƙara samun daraja saboda kasancewa ka ya Muhammad kana ciki Allah madaukakin sarki ce wa walidin wa ma walad mana Allah yana rantsuwa da mahaifi da abin da ya haifa akwai wanda suka ce yana nufin annabi adam saboda shi ne mahaifin dukkan mutane abin da ya haifa ba kuma shi ne ragowar wasu kuma suka ce a ayar amma saboda haka tana nufin duk wani mahaifi da abin da ya haifa ba sai annabi adam ba Ana kulle hal duka zai iya ɗauka saboda kowanne mahaifi yana iya ɗaukar sunan walid kamar yadda annabi adam shi ma walid ne kasancewar dukkan mutane daga gare shi suke Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku da zarai guda ɗaya shine annabi Adam kamar yadda yake cewa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida waj'ala minha zawjaha kaga ya nuna hanna na Hawwa'u ma daga annabi Adam aka ciro ta saboda haka anan gurin Allah ya yi rantsuwa daga garin Makka ya kuma yi rantsuwa da mahaifi da abinda ya haifa to bar mu ji jawabul qasam din لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد tabbas mun halicci ɗan adam a cikin wahala mana ɗan adam zai rayu ne a cikin wahala gaba ɗaya saboda haka yanzu kaga idan aka ɗiga maniyinsa a cikin mahaifiyarsa haka zai ci gaba da zama ko ya rai ko ba ya rai ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratu zuma fi zulumatin salas mutum yana cikin duffai guda uku akwai duhun ciki akwai kuma duhun mahaifa sannan kuma akwai duhun uwa wacce take lullube shi akwai duhun uwa wacce take lallaɓe shi saboda haka shi yasa ɗan adam yana cikin wahala idan ya fito zai fito ne da kuka yana faɗowa zai faɗo yana kuka yana faɗowa zai faɗo cewa yana kuka idan ya faɗo yana kuka haka zai ci gaba da zama tare da mahaifiyarsa har yanzu ya fara haƙori nan ma yana cikin wahala saboda wasu gawan da suke yi a lokacin haƙori wasu daga nan ma suke mutuwa saboda haka idan ya taso a haka dai zai ci gaba da rayuwa a haka zai ci gaba da rayuwa a haka zai ci gaba da rayuwa saboda haka zai rayu cikin wahala daga ya girma zai fara zuwa makaranta da kullum yana gida amma in ya girma zai fara zuwa makaranta za a dinga aiken shi wannan duk wahalhalu ne na rayuwa sannan bayan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara cewa ya ƙara shekaru sai kuma ya ji cewa yana son zai je aure wanda in yi auren nan kullum yana cikin wahalhalin neman abinci zai je neman abinci wani in ya fita tun daga asuba ba zai dawo ba sai bayan isha yana can yana nemo wa iyali abinci wani ma a hanyar abincin zai haɗari ya mutu wani kuma a kashe shi yan fashi su kashe shi kaga wannan duk wahalhalu ne sannan kuma daga zarar ya tsufa zai zo haƙoransa su zube zai zo abubuwa da yawa da suke yi masa daɗi ya zamanto yanzu baya jin daɗinsu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ran shi yana shiga kabari kabari zai matse shi ta yadda har haƙarƙaran sama sai ya saba da juna sannan bayan haka ya zo ya haɗu da mala'iku munkarun da nakirun in ya ci nasara shi kenan ya ji daɗi a zaman kabari in bai ci nasara ba Allah maɗaukakin sarki ya sa masa wata hanya wacce zai dinga samun zafin wuta idan ranar alkiyama ta zo da mumini da kafiri sai an tsaya an yi shekaru masu tsawo kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya sauraro mutane a yi hisabi saboda haka ɗan adam yana cikin wahala yanzu kaga mala abdullahi ya zauna amma ya ji zaman bai gama mai bai ɗan cikin gida to haka rayuwar take ta duniya idan ka cika zama da yawa za ka gaji in ka cika kwanciya da yawa za ka gaji in ka cika tsayawa da yawa za ka gaji saboda haka ba wani abu a duniya da za ka yi shi ya zama daɗi gaba ɗaya in ka ci abinci da yawa ya ɓata maka ciki in baka ci ba ka haɗu da olsa saboda ga rayuwar gaba ɗayanta wahala ce shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad khalaqanal insana fi kabad tabbas mun halarci ɗan adam a cikin wahala saboda haka haka ɗan adam zai dinga kasancewa yana ta fama da rayuwa yana ta fama da rayuwa yana ta fama da rayuwa أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ويش إذن أدم yana tunanin cewa babu wanda yake da iko a kan shi ne har da yake zuwa yana cewa a halattu malin lubada na ciyar da dukiya mai yawa wajen yin adawa da Muhammad. Wannan ta sauka ne a ɗaya daga cikin kafaran Makka wanda yake cewa ya ciyar da dukiyarsa da yawa wacce ya ciyar da ita saboda adawa da annabi Muhammad. Ala kulli hal jawabin shi ne akwai wanda yake da iko da shi saboda ba shi kan shi ba. tun da ba shi ne ya kan shi ba to dole akwai wanda yake da iko da shi. Yasa lokacin da adawa suka yi alfahari kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labari a cikin a fusilat suratul fusilat lokacin da suke cewa man ashaddu minna quwwa sai Allah ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa a wai ba sa gani shi Allah da ya halicce su ya fi su karfi saboda haka shi ma yanzu aikin banza ne dan ya ya tunƙaho ai akwai wanda ya dara shi saboda haka shi sa dan adam idan ya san hakikaninsa to ba zai alfahari ba da abin da zai iya yi na alfahari ba zai ɗauki kanshi a matsayin komai ba saboda haka wani daga cikin magabata wani sarki ya zo ya wuce ta gaban shi yana ta tunƙaho yana cika baki saboda haka sai sarkin yake tambayar malamin ya ce baka gane ni ba ne ya ce na gane ka mana ya ce kai ne ɗan adam asalin ka ƙazanta ƙarshen ka mushi kuma a tsakiyar ka kana ɗauke da bahaya kaga wannan shine definition cikakke na ɗan adam saboda haka Allah a nan gurin yake a ya sabu Allah ya dira alaihi ahad yana zaton ba wanda yake da iko a kan shi ne Allah yana da iko a kan shi na'am أيحسب أن لم يره أحد نعم ألم wa له عينين ولسانا وشفتين الله يتي أيحسب أن لم يره أحد wai shin yana zaton ba wanda yake ganin sa ne akwai wanda yake ganinsa, wanda ya halicce shi yana ganin shi Allah ya ce alam naji Allahu ainai ba mu ne muka sanya masa idanu guda biyu ba wani sanan wa shafatai muka sanya masa harshe muka kuma sanya masa labba guda biyu a nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗan ni'imomin da ya yi wa ɗan adam wanda waɗannan ni'imomin su kansu suna nuna cewa tabbas Allah maɗaukakin sarki ne girma ne kuma yana da iko akan komai waɗannan ni'imomin da Allah ya zayyano ba za ka gane matsayinsu da kuma girmansu ba sai lokacin da ka rasa su yanzu waye a cikinmu nan ya taɓa daga hannu ya roƙi Allah ya gode masa saboda Allah ya ba shi ido waye ya taɓa gode wa Allah saboda Allah ya ba shi harshe amma duk lokacin da ka rasa a lokacin za ka san girman waɗannan ni'imomi akwai wani dattijo da aka mai aiki a mafitsararsa aka caje shi wajen dala dubu saba'in saboda haka likitan sai ya gan shi yana ta kuka sai likitan yake tambayar sa ba ka da kuɗin da za ka bayan ne sai ce a'a wallahi ba shi ne matsalar ba ya ce matsalar shi ne abin da ya sa ni kuka shi ne shekara ta yanzu wajen saba'in na fitsari Allah bai taɓa tambaya ta an bashi wani abu ba amma yanzu an yi min aiki saboda mafitsarar ta samu matsala an nemi wannan kuɗin saboda haka wannan shi ne dalilin da ya sa nake kuka akwai wani yaro a saudiya wanda ake ce masa abdallah ima lokuta da yawa lokacin muna ɗalibai a madina ana kawo shi ya yi sallah a masallacin madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi abdalla ba ni'ima ni dai tunda Allah ya halicce ni ban taɓa ganin mutum mai complete paralyzed kamar shi ba gaba ɗaya jikin shi a sankare yake daga nan ne zuwa sama kawai yake motsi kawai daga wuyan shi zuwa kan shi menene ya faru da abdalla ba ni'ima shine wata rana ya ce babansa ya tura shi wani waje kamar makaranta ne ya tura shi sai yaron ya ce ba zai je ba shi zai je ya yi kurmani zai je ya yi zai je swimming pool ya yi wanka to baban shi irin ƙauya wannan ne na saudiya sai ya ce masa da yaransu na saudiya ya ce masa allah yi karri ka gane ma'anar wannan jimlar? Allah ya kare brakbat Allah ya rusa Allah yi kare brakbat da alaran man a fagan ɗan gyara za ka yi wa ɗan uwa kaɗan ce mata Allah kare na me za ka ce kai Allah ya kare Bata, Allah ya rusa duk abin da kake so. Allah ya rusa duk abin da kake so, saboda aya ka'ida ta larabci al-mufradul mudaf ya um. Kaga an yi izafa sai zuwa ga ga ma'arifa ga zame, saboda ga duk abin da kake so Allah ya rusa shi. Saboda haka yaron nan yana fadawa ruwa. gaba ɗaya jikin shi shanyi mahaifinsa sai da ya siyar da gidan shi a kan riyal dubu ɗari biyar kwatankwacin miliyan hamsin aka yi magani amma yaran nan bai da daidai ba malu shahid a cikin shi ne. daga cikin bururrukan da yaron yake shi Allah ya bashi dama ya sujjada su ɗaya saboda a haka yake a kwance koyaushe a sankara wani dogon keke aka ce masa a sankara yake a kwance yanzu muka duba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu gaɓaɓɓuka wasu da yawa ba sa yin sujjada wa ƙarƙanu da auna ilar sujudi wa musalimun daga cikin abin da ya yi ba jimawa na ga an yi hira da shi wata hira wacce di 'yan jarida sai da suka fashe da kuka yan jarida suna hira da shi sai ce masu ku daga hannun ku ku yi addu'a sai suka daga hannunsu sai yake ce musu gani ba zan iya daga hannuna ba suka fashi da kuka su kansu ya ce musu yanzu shekara wajen ishirin da biyar duk na zan yi tsarki sai wani ya ga al'aurata ala kulli hal ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala suna da girman gaske yanzu a jikin mutum akwai gaɓoɓi guda nawa gaba nawa ce a jikin mutum 360 to amma a cikinmu wacce gaba mutum ya taba daga hannu ya gode wa Allah a kanta da ya bashi yanzu ka dubi ni'imar ido kawai da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wannan aya ya ce alam na ji Allahu ainai yanzu idan Allah maɗaukakin sarki inda zai ɗauki idanka fiye da rabin rayuwarka ya tafi saboda abubuwan da kake na neman abinci da abubuwa da yawa da kake yi duk waɗannan abubuwan sun dogara ne akan idanka saboda haka ya kake gani idan ya zamanto cewa Allah ya ɗauki idanka Allah maɗaukakin sarki ya san girman ni'imar ido shi sa Allah subhanahu wata'ala ya sanya cewa duk mutumin da ya rasa idanunsa guda biyu kuma ya yi haƙuri Allah zai canza masa da aljanna yanzu ka dubi harshe ita ma ka dubi girman ni'imar da take cikin harshe yanzu mutane nawa ne harshen su hoto ne saboda haka yanzu mutum nawa ne ba zai iya jin ɗanɗano ba mutum nawa ne Allah maɗaukakin sarki ya zama da shi kurma ba zai iya magana da harshen ba Wasu ka dubi ni'imar da Allah ya yi ta labba guda biyu wanda labban nan guda biyu idan da a ce Allah bai kawo su ba kullum harshenka yana cikin ƙura ta kuma cututtuka amma da haƙoranka da harshenka sai Allah subhanahu wata ta'ala ya maka waɗannan labban guda biyu ba don wani abu ba domin hakan ya zama mutu maka darasi yadda za a gane girman Allah shi ta Allah subhanahu ala a cikin suratul ne yake cewa a ahsanul khaliqin Allah ya yabi kansa da cewa shi ne wanda ya fi kowa iya halitta yanzu ka kalli duka gaɓoɓin da suke jikin ɗan adam kowace gaɓa za ka ga inda aka sata a daidai nan ya kamata ta zama yanzu ka kaddara hanci a sa shi a goshinka ya kake gani ƙanshin ba za ka ji da kyau ba kuma ba za ka yi kyau ba idanuwa Allah maɗaukakin sarki ya dawo da sunan gefe ta yaya zai zama saboda haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak saboda haka Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tabbas mun halicci ɗan adam fi ahsani taqwim a cikin mafi kyawun halitta lallai yana da kyau duk wanda baya yi to mutum ya zama cewa yana samun damar da zai zauna ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan waɗannan ni'imomin da ya masa وهديناه النجدين وهديناه kuma muka shiryar da ɗan adam ɗin hanyoyi guda biyu mana muka shiryar da shi hanya ta alkhairi muka kuma shiryar da shi hanya ta shari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka hankali wanda ta hanyar wannan hankalin naka za ka iya gane bambanci a tsakaninsu za kuma ka iya gane wacce ya kamata ka bi saboda kuma adalci da girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan adam sai ya zamanto cewa sai ya zamanto cewa in hankalinka ya gushi, to Allah ba zai kama ka ba idan kai laifi saboda haka yaro Allah ba zai kama shi ba idan yi laifi saboda hankalin bai cika ba mahaukaci saboda an ɗauke hankalin shi ma Allah ba zai kama shi ba mai bacci shi ma Allah subhanahu wataala ya ɗauke mai alƙalami kamar yadda ya zo a hadisi tabbatacce rufi alƙalamu an salasatin saboda haka yana daga cikin abubuwa masu girma masu wahalar fahimta shine babin ƙadda. Allah subhanahu wataala shine ya shirya da ɗan adam zuwa hanyoyi guda biyu hanyar sharri da kuma hanyar alkhairi shi ya nuna wa ɗan adam su duka amma mutum ba zai taɓa shiryuwa ba izuwa izuwa hanyar alkhairi sai idan Allah ya so saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma sha'una illa an sha Allah wa ma sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin haka ya faɗa a cikin suratul insan haka kuma ya faɗa a cikin suratul takwir saboda haka ba yadda za a yi ka shiryu sai da izinin Allah shi sa mutum yana bukata ya dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shirya da kuma tabbatuwa a kan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'insa ya muqallibal ƙulubi sabbit kalbi aladini. ya muqallibal qulubi sabbit kalbi aladini. saboda haka sai ya zamanto ake mamakin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita wannan addu'a sai annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa ai gaba ɗaya zukata suna tsakanin yan yatsu guda biyu ne daga cikin yan yatsun ubangiji saboda haka yanzu nan Allah zai iya juya su walau sha'a rabbuka al'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin inda Allah madaukakin sarki ya suto da kowa ya yi imani Allah madaukakin sarki yake cewa yanzu kai Muhammad kai ne za ka iya takura wa mutane har sun yi imani saboda ka imani a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake amma kuma Allah ya ba wa ɗan adam kudura wacce zai iya gane daidai wacce kuma zai iya gane abin da yake ba daidai ba shi yasa in mutum ya shirka ko kuma ya zamanto cewa ya yi zunubi Allah zai kama shi shi yasa kuma aka hana kafa hujja da shirka mana mutum ya kafa hujja ya yi shirka saboda Allah bai nufi shi shirye ba saboda Allah ya ba shi damar da zai iya gane gaskiya ya kuma gane abin da yake ba daidai ba shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa da kansa mashi'a ya kuma tabbatar wa da dan adam mashi'a wa ma sha'una illa an ya sha Allah حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فلقتها ما العقبة ma'ana idan shi da gaske yake yi dan adam din falakata hamal aqaba me yasa ba zai kutsa aqaba ba aqaba shine ya kutsa wa halhalin da za su kare shi daga azaban lahira shine ma'anar al aqaba Allah madaukakin sai ke ce wa ma adraka mal aqaba me ya sanar da kai abin da ake kira ƙaba mana waɗanne ayyuka ne idan mutum ya yi zai zamanto cewa ya kutsa wahalhalin lahira waɗanne ayyuka ne idan mutum ya yi zai zamanto cewa ya samu sauƙi na rayuwa waɗanne ne fakkura ƙaba. abu na farko shine fakkura ƙaba mana mutum ya 'yanta kuyanga abin da ake nufi da kuyanga a nan ko kuma bawa ana nufin mutumin da ya zamanto cewa an je yaƙi garinsu an kamo shi wannan shi ake kira a kuyanga ko kuma bawa shi ma kuma yaƙin ya zama yaƙi ne na ɗaukaka kalmar Allah saboda haka idan yaƙi ne na cin zali ko na fin ƙarfi ko kuma musulmai waɗanda dama musulmai ne ake so a dawo da su sai to shi ma wannan ba a kiran shi yaƙin da za a iya samun bawa shi yasa yana daga cikin kurakurai masu yawa da ake tafkawa shine wasu daga cikin bayin da suke gidan wasu sarakunan ba bayi ba ne a tsarin shari'ar musulunci saboda ba yaƙi aka yi na tsawon kalmar Allah aka samu su ba saboda haka duk bayin da ya zamanto cewa ba yaƙi aka yi na ɗaukar kalmar Allah ba to waɗannan bayin ba za a kira su bayi ba ala hal Allah subhanahu wa ta'ala ya kwaɗaitar da mu a kan yanta bayi a gurare da yawa Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar da mu game da yanta bawa a cikin suratun nur Allah maɗaukakin sarki yake cewa wallazi na ya bi tagunan kitaba mimma malakat aimanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira waɗanda suke neman cewa a rubuta musu fanta ma'ana a ba su dama su ba da wani abu su zama 'ya'ya to ku rubuta musu fansar in alimtum fihim khaira in dai kun san akwai alkhairi a tattare da su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya yanta kuyanga to Allah zai yanta duk wata gaba ta jikinsa hatta farjahu bi farji har al'aurarsa da al'aurarsa saboda ya nuna maka irin girman ladan da mutumin da zai yanta kuyan zai samu ala kulli hal musulunci ya yi umarni ma cewa ya zamanto cewa an ba wa wanda aka ɗaura wa fansa zakka domin ya samu damar biyan wannan fansar da aka ɗora masa Allah maɗaukakin zargi a cikin suratun tauba yana cewa inna ɓatu, lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum sai ce wa fir riqabi riqab anan gurin ana nufin bayi waɗanda aka ɗaura musu fansa saboda haka ana iya ba su da zakka domin ya zamanto cewa sun biya sun fita daga wannan bauta bawa ba wani abu a duniya da za ka yi masa wanda ya wuce ka sauke shi daga bautar da yake ci saboda haka shi sa wani mutum da ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abin alkhairi sai annabi ya ce idan bayi sun zo ka zo da bayi suka zo a sallallahu alaihi wasallam ya dauki bawa ya bashi ya ce ga wannan bawan amma ka kyautata masa saboda haka mutumin nan ya tafi da bawan nan gida ya gaya wa matarsa cewa annabi sallallahu ya bani bawa amma ya ce in kyautata mai sai ta ce masa to ai yana nufin ka yanta shi ne saboda ai ba ba wani abu da za ka yi masa na kyautata wanda ya wuce ka yanta tashi, ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa haka ne saboda haka yanta bawa yana daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen samun kariya daga azaban lahira saboda yanayin lokaci insha Allah za mu tsaya a daidai nan za mu ci gaba daga ragowar abubuwan a majalisi na goma sha biyar wanda zai zo gobe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen kammaluwa wannan tafsiri mai albarka Allah ya saka musu da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh